An fara tattaunawa tsakanin jami'an Ghana da asusun lamuni na duniya tun watan Yuli. Sannan ma'aikatar kuɗi da bankin Ghana suka fara tattaunawa da asusun karo na biyu a ranar Litinin 26 ga watan Satumbar 2022 a wani yunkuri na ceto ƙasar da ke fuskantar matsalar tattalin arziki. Da yake ministan kuɗi Ken Ofurata zai gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2023 ga majalisar dokoki a cikin watan Nuwamba. Yasa ya ce gwamnati za ta gaggauta yin shawarwari tare da asusun don tabbatar tabbatar da muhimman shirye-shiryen gwamnati sun bayyana kasafin kuɗin wannan shekarar. Ministan ya faɗa haka ne a taron manema labarai da ma'aikatarsa ta shirya a Accra. Tattaunawar na tafiya cikin tsari, kuma kamar yadda shugaban ƙasa ya tattauna da babban daraktar IMF, Kristalina Georgieva. Tattaunawar za ta kasance cikin sauri don tabbatar da cewa muhimman shirye-shirye sun bayyana cikin bayanin kasafin kuɗi na shekarar 2023 da za a gudanar cikin watan Nuwamba. Nuwamba 2022. Sai dai masana da masu fashin baki na ganin zai yi wuya gwamnati ta iya cimma wannan burin domin saura makonni shida da suka rage kafin a gabatar da kasafin kuɗin ya yi kaɗan. Kamar yadda mamban kwamitin harkokin kuɗi na majalisar dokoki Dr. Atufosin ya ce, "Na shakka nan da makonni shida masu zuwa za mu iya kammala tattaunawa." A hirarsa da kafar talabijin na Joy da ke watsa shirye-shirye daga Accra ya ce lallai idan hakan ya tabbata to Ghana za ta kasance mai cewa na'am ne kawai ga duk dokokin matakin da asusun zai zayyana domin haka yana kira ga gwamnati da kada ta yi garaje wajen tattaunawar masani akan harkokin tattalin arziki hamza adam attijani shi ma ra'ayinsa ya dace da na dr fosin masu bincike na tattalin arziki sun nuna cewa wannan tattaunawa da ake yi da imf in ba sa hankali ba zai kai har sabon shekara sannan in ma za wani natija zai fito wurin zai fito to kuma mafi yawancin mu mun ra'ayi da wayanda suka hango wannan tattaunawan zai kasance ne idan Gana ta yi ta gaya ma IMF ainihin gaskiyan wato lamari na tattalin arzikin ya take sannan kuma za a duba gwamnati wani irin shirye-shirye ya ajiye ya bawa mutanen kasa aiki sannan mu duba kuma basussukan da Gana aka tara wadda wannan bashi ya yi sama da 400 billion Ghana cedis wadda yana dokan kaso 80 da 'yan kai cikin kaddarorin kasa baki daya. Wani hanyoyi ne gwamnati ya ajiye wurin magance wa'annan basussuka? Sawon lokaci nawa ne za a iya a biya wa'annan basussuka gaba daya? To ina jin wa'annan ne da sauransu IMF za su duba in ma su iya su ba da agazawa cikin sauri ko kuma abin ya ja baya. Amma dai a kashin gaskiya ya yi ma gwamnatin nan wahala a iya a samu natija kafin wannan shekara ya zo karshe. Sarki Imran Hashiru da ke ni mai sharhi ne akan tattalin arziki shi ma ra'ayinsa bai bambanta da hakan ba. Irin basussuka da muke da shi tare da eh, wasu kasashe ya kamata mu zauna mu sake sabon tsari da wayanda muka karbi koyan kudade a wurin su. Wannan aiki mawuyacin lamari ne sosai tunda ba kasa guda kawai muke da bashi tare da su ba yana daga cikin abin da yasa nake gani kamar la Allah zai biya mu mu samu wa taimakon IMF nan ta shigo har mu same shi cikin farkon first quarter na kasafin kuɗi na shekara 2020. Ghana ta nemi tallafin asusun lamuni na duniya bayan ta shiga matsin tattalin arziki a sanadiyar annobar corona da yakin Rasha da Ukraine wanda ya janyo tsananin tsadar rayuwa wanda yake har ya sa kungiyar matsin lamba ta Arise Ghana ta gudanar da zanga-zanga a watan Yunin 2022. Idris Abdallah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka da daga Accra, Ghana.